Zabura ta tamanin da uku Waƙa ce, Zabura ta Asaf Ya Allah, kada ka yi shiru, kada ka tsaya cik, ya Allah, kada ka daina motsi, dubi yadda abokan gabanka suke fariya, dubi yadda maƙiyanka suke ɗaga kansu, da wayo suna ƙulle ƙulle a kan mutanenka, suna shirya maƙarƙashiya. a kan waɗanda kake so, suna cewa, Ku zo, bari mu hallaka su ɗungum a matsayin al'umma, don kada a ƙara tunawa da sunan Isra'ila, da zuciya ɗaya suka yi ƙulle ƙulle tare, suka haɗa kai gaba da kai, tantunan Edom da na mutanen Ishmayel, na Mowab da kuma na Hagirawa. Gebal, Ammon da Amalek, Filistiya tare da mutanen Taya, har asuriyawa ma ta haɗa kai da su don ta ba da ƙarfi ga zuriyar Lot, Sela Ka yi musu abin da ka yi wa Midiyan, yadda ka yi wa Sisera da Yabin a Kogin Kishon, waɗanda suka hallaka. a En Edor, suka zama kamar juji a ƙasa; ka mai da manyansu kamar Oreb da Zeyib, dukan sarakunansu kamar Zeba da Zalmuna. waɗanda suka ce, Bari mu mallaki wuraren kiwon Allah; ka mai da su kamar ɗan tsiron da kan karye, iska ta yi ta turawa. ya Allahna, kamar yayinda iska take hurawa, kamar yadda wuta ke cin kurmi ko harshen wutar da take ci a kan duwatsu, haka za ka kore su da iska mai ƙarfi ka kuma firgita su da guguwarka, ka rushe fuskokinsu da kunya don mutane su nemi sunanka. ya Ubangiji, bari su kasance cikin kunya da takaici, bari su hallaka cikin wulaƙanci, bari su san cewa kai, wanda sunanka ne Ubangiji, cewa kai kaɗai ne mafi ɗaukaka a bisa dukan duniya.